mulki Najeriya wannan shi ne na farko duk wani azalimi da yake tunanin zai kawo mana wani abin da mu da shi ba a Najeriya za mu ba da gidan talabijin yana cewa yana kawo kada su fito su zanga-zanga ya eh, kusa jama'a suka ce wannan taro za mu yi shi a nan wurin ne shi shugaba alhaji balarabe musa ya gaya muku wannan yaki yanzu aka fara yanzu aka fara halin yanzu an riga an zo nan wurin amma nan ne dandalin da za a dinga zanga-zanga ba za mu daina wannan zanga zanga ba sai masu magana lokaci kuma su yi magana